ashirin da ya gabata mun tsaya babi na goma sha uku wajen da haka dai ta ci gaba da tsayuwa jikin motar tana son ganin ta inda yaya hamzan ta zai bullo sai ku kasance tare da ni aisha musa domin jin ci gaban labarin rahmanin shi kan hamza ya samu ya rage mararsa sai ya ji saka yau ya fito daga tilas din wanda ya kasance na maza ne yana fitowa zai karya kwana inda zai samu hidaya kawai sai idanuwansa suka kai kan wata mata ƙirjinsa ya yi bala'in bugawa saboda yadda matar ta yi masa mungun kama da momin hidaya domin ko daga barci ya tashi zai iya shaida ta ya bi ta da kallo bakinsa a sake ƙirjinsa na dokawa ganin tana shirin bace masa da hanzari ya saka ya bi bayanta sai dai yadda jikinsa ya mutu sai ya kasa sauri illa ɗaga mata hannu da ya dinga yana ambatar momi momi koyoyowa ba ta yi ba domin ba ta son ma yana yi ba yana biye da ita yana kwala kiranta har suka je wajen wasu dandazon mutane da kowa yake harkokinsa tana shigewa cikin mutanen nan ya neme ta tsafiyar rasa nan da nan ya rude shi ma ya kutsa tsakaninsa yana ta dube-dube idanuwansa a warwaje iya duban da zai yi bai yi nasarar ganinta ba a rikice ya fara bin mutane yana tambayar su wai basu ga wata mata sanye da bakar doguwar riga ba wasu ce basu ganta ba wasu kam kallon taɓaɓɓe suke masa duk da gashi nan tsar da shi amma yadda yake magana a rikice jikinsa na rawa sai suke ganin yana da matsala kila hamza haka ya dinga zagaye gurin yana fatan idanuwansa su yi katarin ganinta amma komai kama da ita bai gani ba kamar yayi kuka haka ya ji ya dafa kansa yana ambatan allah a hankali yake tako step din jirgin domin sakkowa cikin jerin mutanen da suke kokarin sakkowa sanye yake da su yi tubaka wadda ta amshe shi idanuwansa sanye da bakin gilas da ya kara masa kyau kasancewarsa fari ta sai ya sauko ƙasa sannan ya kai hannu ya zaro gilas ɗin yana kallon mutanen da ke warwatse a wajen mutane ne dankam a wajen wasu a zaune wasu a tsaye waɗanda suka zo taron yan uwansu daga gefe alhaji mudassir dadi ne tsaye runguma da hannu a girji daga gefensa matarsa ce anti kubra sai 'ya'yanta guda biyu mace da namiji samira da samir waɗanda ba za su wuce shekara takwas zuwa goma sha ɗaya ba su fuskar su ɗauke da murmushi da zumuɗin hango kalil yana isowa wajen su tun ma kafin ya ƙaraso dadi ya ɗaga kafa ya isa gare shi yana zuwa suka runguma juna cikin kewa da murna dadi sai kan kalil yake yana jin wata matsananciyar ƙaunarsa a ransa musamman da dadin ya sa ya zama wani mutumin kirki saɓanin baya kuma yana son addu'ar da hamza ya sa yake masa ne ta yi tasiri tare da ƙoƙarin anta da mace mai kirki da ɗora mijinta a kan daidai. Sun ji runguma da juna kafin kalil ya zama jikin ya nufi anta da ke ta kallonsa tana murmushi, yana zuwa ya durƙusa yana gaishe ta, cikin fara'a da kulawa take amsawa. Lafiya kalau Ibrahimul Khalil da fatan ka dawo lafiya. Ina fatan kuma ka dawo da shirin aure domin tuni na gama shirin aurar da kai yadda kai girman nan. Ya kamata a ce zuwa yanzu ina da suruka a hannu. wani irin murmushi ya saki yana janyo hannun kannansa yana shafa kansu cikin karsashi ya amsa mata yana kallon dadin sa yace karki damu anti ban sauka kasar nan ba sai da shiri na a yau zan gabatar muku da wadda nake so insha Allah kuma ko cikin sati ɗaya kuke buƙatar ta zama matata ina da yaƙinin hakan zai tabbata insha Allah Dadi da anti kubura farin ciki ya kama su cikin zumudi suke fatan ganin matar da Khalil ya zaɓo a matsayin matar da zai aura. Khalil ya ɗaga kai ya fara hange-hange kamar mai neman wani abu, har suka lura da shi, dadi ya dube shi ya ce, Kana neman wani abu ne? Ya gyaɗa kai yana ya mutsa fuska ya ce, I dadi ina neman aboki ne, mun yi da shi zuwa wannan lokacin zai zo airport ɗin nan, amma kuma har yanzu shiru. Wai Hamza kake nufi? Anti ta ambata tana sa. Ya amsa da cewa, "Eh, anti na ga sikuritin nan ba kowa suke bari ya shigo nan ba?" Ƙila a waje ya tsaya ku dan jira na duba shi please. oke ka hanzarta dadi ya ambata yana dafa kafadarsa khalil ya yi murmushi ya kiɗa kai sannan ya juya da hanzari ya nufi harabar airport ɗin har da ɗan gudunsa har lokacin tana tsaye cikin motar kamar ta fashe da kuka saboda jiran yaya hamza ya tafi ya shanya ta ya manta da ita wata irin iska ce mai ƙarfi ta taso kamar guguwa hidaya ta ji iskar na shirin ɗauke ta ta jefar da ita tun da baƙi ba ce da ita ba da hanzari ta juya tana shirin buɗe motar ta shige sai iskar ta janye mayafin jikinta ta tafi da shi a ruɗe hidaya ta kuma juyawa tana ƙoƙarin kamo mayafinta da iska ta ɗauke amma ina yayi mata nisa da hanzari ta ɗan taka da gudu tana mika hannu da niyyar kamowa a daidai lokacin da iskar ta so malafawa mayafin ya fara yin ƙasa ya sauka a fuskar khalil da ya karaso wajen domin duba hamza rufe rufe masa fuska Hidaya ta tsaya tana mai da numfashin tsoro tana kallon yadda mayafinta ya fada jikin wani namiji wanda bata san kowane ne ba saboda yadda kura ta cika mata idanuwanta shi kam kale kamshin da ke jikin mayafin ya soma shaka yana lumshe idanu kafin ya sa hannunsa a hankali ya soma zare shi daga fuskar sai ya rike a hannunsa sannan ya dubi hidaya da ke tsaye ya sakar mata murmushi mai tafiya da hankalin mutum yana mata wani kallo tamkar idanuwansa za su tsiyaye zaro idanuwa hidaya ta yi sosai saboda tashi da fuskarsa wani irin murmushi ya subace mata bata shirya ba cikin tsananin murna ta rufe bakinta idanuwa warwaje ta ambace uncle khalil kai ne da gaske kai ne wayoyi wa heightly welcome uncle khalil wani irin taku ya fara yi tamkar dawisu zuwa gabanta baki sake take kallonsa tana wani irin murmushin farin ciki shi kam yanayin fuskarsa ta haɗa abubuwa da dama kamar fata doki shauƙi soyayya ƙauna bege kewa da sauransu yana zuwa gabanta ya ci birki ya wani tsira mata idanu Mika mata mayafin hannun sai ta mika hannu a hankali tana shirin karɓa ɗaura hannunta a gefen mayafin ta rike yayin da shi yake rike da ɗayan gefen idanuwansa a kan tamkar ya narke suna kallon juna ya buɗe baki da ƙyar ya ce zahra Hidaya ta waiwaya ta domin ta ga Zaharan da Khalil ya ambata, amma ba ta ga kowa ba dawo da kallonta sai zuwa gare shi. Tana juya idanuwa a hankali da tambayarsa ina Zahara. Cikin wani yanayi ya gabar da kai gefe ya kurawa Hidaya idanu ya fara magana cikin wata ƙayatacciyar murya. Kalli cikin idanuwa na Zahara, za ki samu labarin abin da yake cikin zuciyata. Sai Hidaya ta samu kanta da kallonsa da sauri ta rintsa idanuwanta. tsigar jikinta na miƙewa saboda wani abu da yake fitowa ta cikin idanuwansa cikin wata murya ya sake cewa kin gani zahara kin ga abin da ke ciki ko girgiza kai ta yi cikin rawar jiki har lokacin kuma suna rike da mayafin a tare da ƙyar ta fisgo magana cikin rawar murya wai wace ce zahara uncle khalil ban ga zaharar da kake ta ambata ba fa kawai sai ya zara mayafin daga hannunta ya warware shi yana yafa mata a kanta sannan ya leƙa fuskar ta yana murmushi ya ce ai babu wata zahara bayan hidaya idan har baki gano abin da yake cikin zuciyata da idanuwa na ba bari na fassara miki i love you with all my heart hidaya a razani ta dago idanuwa cikin fatar hayyaci tana dubansa a daidai lokacin da hamza ya iso gabansa yana dubansa cikin wani yanayi kunnuwansa kuma suka jiya masa gingime miyar kalmar da galil ya furta wa hidaya ji ya yi gaba ɗaya kunnuwansa sun toshe idanuwansa sun makance kafafuwansa kuwa tamkar an sage masa su tashin hankali mara misaltuwa ya samu kansa ciki ya tawo da tashin hankali ɓacewar momin hidaya a idanuwansa sai kuma ya zo ya tarar da wani tashin hankalin da yake neman katsa numfashinsa tamkar Khalil ya san da zuwansa ya waiwaya ya dube shi da wani irin hanzari ya nufo shi fuskarsa cike da fara'a yana zuwa ya buɗe hannu ya rungume shi yana kankame shi ya runtse sai yana jin wani farin ciki na ɗawainiya da shi burinsa ya cika zai ci gaba da zama da hamza yana ganin sa yana jin daɗi hamza kan ƙoƙarin aro jarumta kawai yake amma ya kasa ji yake tamkar zuciyarsa za ta faɗo ƙasa tsabar bugun da take lamo yayi a faɗar kali yana karewa hidaya kallo tamkar ya sumi ita kanta jikinta har lokacin rawa yake yi ta yi wani tsuru-tsuru tana tsima Yanayin yadda Khalil ya ji jikin Hamza ba ƙwari sai ya ɗago shi daga jikinsa. Cikin wani yanayi ya tsira masa idanuwa ya ce, Aboki ya na ganka haka. Cikin dabar cewa Hamza ya samo abin cewa, ba na jin daɗi ne Khalil, ciki na naji yana ciwo ga zazzaɓi da ke son rufe ni yanzu nan. Khalil ya dafa kafaɗarsa cikin jimami ya ce, Sorry aboki, bari na yi wasu dadi magana suna ciki. Mu fara zuwa hospital a duba ka kafin mu wuce gida ko? Hamza ya saurin girgiza kai yana riko hannunsa ya ce, A'a bar shi kawai akwai magani a gida idan na koma zan sha. Tunda na riga na gan kama ina son mu wuce yanzu saboda Umma ta ce min na dawo mata da Hidaya da wuri. Kar mu kai dare. Sai lokacin ma ya juya ya kalli Hidaya da ke tsaye kanta a sunkuye sai ya kyalkyale da dariya ya dawo da kallonsa zuwa ga Hamza ya ce, Aboki wannan kanwar taka, ‘yar ƙauye ce gaskiya, magana ɗaya duk ta ta wai ba cewa ne ina son ta ina son aurenta Shi ne duk ta rikice haka Hamza ya ji tamkar ya taɓa masa wuka amma haka ya shanye ya haɗiye cikin matuƙar basarwa ce so kuma hidayan kake so kalil kalil ya gida kai yana limshi idanu cikin shauƙi ya ce i aboki ina matukar son ta da ta. tun ranar da ka fara haska min fuskar ta a asibiti da muka yi bidiyo kal ban ƙara samun sukuni a rayuwata ba ƙaunarta ta mamaye min ruhi na aboki babu abin da ke haskawa a idanuwa na idan ba kanwarka ba kai min alfarma aboki ka amince ka ba bani kanwarka hidaya na aura za ka bani ita aboki da wani irin sauri hidaya ta dago kai jin maganar khalil ta kurawa hamza idanu tana son jin kalar amsar da zai bayar shin zai amince wa kalin ne ko kuma zai bayyana nasa son da yake mata domin ta riga ta hango son ta idanuwansa ba ta san dai dalilin sana'kin furtawa ba Hamza kam shiru yana duban Khalil bangare ɗaya na zuciyarsa na faɗa masa cewar Hamza kar ka cuci kanka ga damar ka ta samu ka yi amfani da ita wajen bayyana wa Khalil cewar Hidaya ta kace kai ne zaka aure ta kar ka bari wannan damar ta sabace maka Hidaya da kai tafi dacewa ba wani ba yayin da ɗayan ɓarin ke ce masa ina tabbas Hamza ka makara ka yi nauyin baki har Khalil ya riga ka ba? muddin kuma ka hana Khalil hidaya baka yi adalci ba Khalil ya yi maka komai a rayuwa kai mai iya hakura da farin cikin ka ne domin ka sadaukar masa da shi musamman da ya kasance mai larura idan ka hana shi hidaya komai zai iya faruwa da shi haka Allah ya kaddara daman can hidaya ba rabon ka bace shi yasa kai nauyin baki wajen furtawa har Khalil ya riga ka ganin yadda Hamza ya shiru ya ki komai sai Khalil ya narke ya marere ta fuska ya rike hannun Hamzan har kwalla ta soma taruwa a idanuwansa. Cikin wani yanayi ya juya ya kalli Hidaya da soyayyar ta yi masa mungun kamu. Sannan ya waiwaya ya zuba wa Hamza ido cikin sanyin murya ya fara magana. dan Allah aboki ce min a'a, ce min ba za ka bani Hidaya ba. Na rantse da Allah na yadda a yadda nake jin ta a zuciyata zan iya mutuwa idan ban same ta ba. dan Allah ka bani ita wallahi ina son ta. ya yi shiru tare da zirarowar hawaye cikin ƙarfin hali hamza ya ɗaga hannu ya goge masa hawayen sannan ya yi murmushi mai kama da yaƙe ya ce kalil da gaske kana son hidaya ina son ta kalil ya ambata yana limshe idanu hamza ya ji rauni matuka a ruhinsa amma duk da hakan ya daure ya yi murmushi ya ce duk wani abu da ya dangance ni mallakin ka ne kalil ita kanta hidayan tana yi min wani kallo ni ne komai nata ma'ana ni ne uwa uba dan uwa dangi da komai nata kaga kuwa ina da iko da ita kenan kuma babu wani abu da zan umarce ta da shi ta ƙi haka ne ko ba haka ba hamza khalil yake tambaya amma a fakaice hidaya ya cillawa tambayar wadda ke sa tsaye cikin matsar tsoro da razana idanuwan tana kan yaya hamza tana girgiza masa kai hawaye tafa a idanuwanta domin ta fuskanci abin da yake sanyi. Kuma kuma shine abu na ƙarshe da zai yi wanda za ta fitar da rai ga aurensa domin babu wani abu da zai umarce ta ta kasa yi masa Hamza bai sani ba ne amma tana ganin duk wasu abubuwa da ya lissafo yanzu Imarsa ta zarce hakan Hamza shine komai idan aka ce komai to komai ɗin fa kenan jijjiga kai kalil yayi da faɗin haka ne aboki Hamza ya murmushi mai ciwo ya kalli gefe ya fara magana so idan kuwa haka ne babu abin da za ka nema a gona ka rasa muddin mallaki na ne kalil da yawun baki na nake furta maka har zuwa zuciya ta cewar na mallaka maka hidaya ta zama matar aure a gare ka hidaya ta rintsa idanu da mungun karfi tana jan hajijiya na kwasar ta kamar ta kifa kenan yaya hamza ya gama da su ya cutar da zukatansu ya saka musu tabo mara gogewa har abada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi kam kallin tsabar murna bai san lokacin da ya tsalle ya fada kirjin hamza ya rungume shi ba ji yake hamza ya gama yi masa komai a duniya kalaman godiya da yabo da jinjina kawai kalil ke zuba wa hamza yayin da hamzan ya kasa gane matakin da zuciyarsa take take kawai dai ya san zai iya hakura da komai domin kalil zuba wa hidaya idanuwa wadda ke masa kallon da ya kasa gane yanayinsa kafin ta yi wani irin murmushi da bai taba ganin sa a ta ba sannan ta girgiza kai ta juya ta buɗe murfin motarsa ta shige tare da rufewa da ƙarfi hamza ya runtsa idanuwansa yana jin wani iri sai dai aikin gama ya riga da ya gama a daidai kuma lokacin da su dadi suka iso gare su suna kallon su rungume da juna a matukar kunyaci, dadi ya iya gaisawa da hamza saboda matsananciyar kunyar da ta rufe shi bisa ga cin mutuncin da ya dinga yi masa shi da mahaifiyarsa amma sai hamza ya nuna ma kamar babu wani abu da ya faru har ya sake ba wa dadi mamaki bisa ga farcin da ya yi saboda yadda dadin ya dinga neman afuwarsa da yafiyarsa da faɗin sharrin shaidan ne da zuciya da kuma abokai masu bashi shawara a kan kin talakawa a lokacin ne hamza da ke durƙushe gaban dadi ya sunkuyar da kai ya fara magana ka daina bani haƙuri dadi ai kai ɗin uba ne kuma duk wani abu da uba zai yi wa ɗansa ba zai kasance da cutarwa ba duk wasu abubuwan da suka faru a baya sun wuce ban taba kallon ka da su ba ni a mahaifi nake kallon ka musamman da ya kasance ba ni da wani uba da zan kalla na ji daɗi ban san mahaifi na ba ban taɓa ganinsa ba na zo duniya ne a lokacin da shi kuma ya bar ta don haka kai mahaifi na ne dadi ni dai roƙo na a gare ka ka bar ni da kalka kuma raba da shi ina son kalil dadi kuma domin Allah nake son sa ba domin abin hannunsa ba waɗannan kalamai sun daɗa girgiza zuciyar dadi har ma da anti kuma da ke gefe tamkar ta ya hawaye jin kalaman hamza dadi ya sake tabbatar da cewa lalle hamza ya taka ɗan halak domin duk irin tozarcin da ya yi masa bai ɗauki fashi da shi ba har ma yana kallon sa a matsayin uba kenan ya tura masa aniyarsa irin su hamza kaɗan ne a duniya Khalil kan wannan rana babu wanda ya kai shi farin ciki. Babu wani guri a zuciyarsa da ya ragowa wanda babu ƙaunar Hamza a ciki. Bai haɗa komai da Hamza ba, amma tun ranar da suka fara ganin juna Allah ya jarabce su da wata irin ƙauna, tamkar sun fito ciki ɗaya ne. Babu yadda su dadi ba su yi ba akan Hamza ya bi su gida ya huta ya ci abinci kafin ya koma Kaduna. Saboda su ba su ma san da shi da hidaya suka zo ba. A takaice ma dai bai san wace ce hidaya ba. amma ya kafe akan cewa umma tana jiransa ne kuma yana son komawa gida ya sha magani ya dinga ba su haƙuri tilas suka haƙura nan dadi yake cewa hamza ya gaida umma kuma ya bata haƙuri kan abubuwan da suka faru kafin ya zo da kansa daga nan dadi da anti kubura da yaran suka wuce wajen motar su suna jiran kalil ya kammala magana da hamza ya zo su wuce kalil kan bai so rabuwa da hamza a wannan lokacin ba yana ta shagwaba sai da hamza ya dinga ba shi hakuri kafin ya yarda sai kuma Kalil ya ce aboki da ka bari na sa direban dadi ya tuka ku ya maida ku kaduna tunda ba ka jin daɗin jikinka anya za ka iya tuki kuwa zan iya insha Allah khalil cewar hamza yana murmushi Kalil ya jijjiga kai ba dan ya so ba suka tattaka suka karasa gaban motar hamza Kalil da kansa ya buɗewa wa hamza murfin motar bayan sun runguma juna Hamza ya shiga ya zauna kirjinsa na ta dokawa. Musamman da ya waiwaya ya kalli Hidaya da ke zaune a gefe takudin da na kanta kan cinyarta. Sai ya girgiza kai ya sauke ajiyar zuciya. Shi kam kalil duk ya zaci kunya ke damun Hidaya shi ya sa ya zagaya a ɓangaranta? Ya leko kansa ta tagar motar yana ta yi mata dariya da tsokanar ta akan in za ta sake ta sake. Domin shi din ɗan soyayya ne dole ta zage ta rage kunya ta koyi soyayya a nuna wa juna ƙauna. wannan kalamai da Khalil ke ya sake saka Hidaya cikin wani mungun hali balle kuma Hamza wanda ke ta murmushin yaƙe zuciyarsa na ci da wuta da ƙyar suka yi sallama Khalil na faɗin gobe zai zo Kaduna da wurwuri duk da yadda Hamza ya so hana shi saboda ya zauna ya huta ko don doguwar tafiyar da yi, amma yake hannuwa wai shi karewa ma tattarawa zai yi ya dawo Kaduna da zama da ƙyar dai Khalil ya bar su suka tafi kuma har lokacin Hidaya ta ɗago kanta ba duk wata magana da suke yi a haka hamza ya ja mota cikin sanyin jiki suka fice daga airport din yayin da kalal ya bi su da kallo yana ɗaga masa hannu yana jin tamkar ya bi su sun yi nisa da tafiya akan hanyar su ta komawa kaduna da kyar hamza ke iya jan motar saboda yadda yake jin jikinsa tamkar ba nasa ba tsananin tashin hankalin da ke tare da shi ba don allah ya kiyaye ba zai iya zubar da su a hanya kaɗan-kaɗan yake juyawa yana duban hidaya da ke ƙudundana da kanta a cinyarta sai gumi take haɗawa duk da ac ɗin da ke motar ita kaɗai ta san halin da zuciyarta take ciki daurewa kawai take amma suna zuwa tsakiyar wani daji dauriyarta ta kare ta kasa rike kukanta bata san lokacin da ta fashe da wani gegetaccen kuka na tashin hankali ba Assalamu alaikum wa rahmatullahi mata ina ma kowa fatan alkhairi ala kulli halin ni ce ta ku har kullun dai mai ƙara wayan muku da kai. Hmm. Albishir na musamman ga waɗanda suka daɗe suna buƙatan kayan mu ga kayan mu nan sun iso insha Allah. Ko me kake so muna da shi kuma duk abin da kake so kai magana. Ga kuma sabon albishir na musamman ina wanda suka daɗe suna tara kuɗin su domin su sai mallakar ƙasa. Ita wannan mallakar ƙasa amfanin ta shine ba a ba mai kishiya. idan mijinki yana neman mata ko yana wani abu muddin kika yi tsarki da mallakan ƙasar nan to shi da wata mace har abada shi yasa ba ma sai da mai kishiya idan kika yi kuma amfani da shi ya je ya kwanta da kishiya ki to gaban ta fa ya mutu shi yasa gaskiya ba kowa muke sai damuwa ba sannan kuma magungunan mu ba a samu a kasuwa sai dai kai oda daga wajen mu kai tsaye kuma muna iya aika magungunan mu kowane gari kuma kowace ƙasa da zarar kayi oda Don haka ga masu buƙatar wannan ingantaccen maganin za su iya tuntuɓa ta ta numban wayata wato 081 42 80 0199 wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas ɗaya tara tara ko kuma za ku iya tuntuɓar manaja na a kan whatsapp namba ɗinsa kamar haka 091 24 27 11 80 wato sifili tara ɗaya biyu hudu biyu bakwai ɗaya ɗaya takwas sifili. Ga mutanen Maiduguri kuma za su iya tuntuɓar ejen ɗina na Maiduguri kai tsaye domin za su iya samun magungunansu a nan Maidugurin. Za su iya sa ta nambar wayarsa kamar haka. Sifili bakwai sifili uku biyu hudu tara hudu tara tara tara. Ga mutanen Nasarawa lafiya kuma za ku iya tuntuɓar ejent ɗina a kan nambar wayarsa kamar haka. Wato 081 60 36 87 55. Mun gode.